وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة ga watan ramadana hijira 1444 sha biyu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku muna nan a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da ashirin da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإن فإمساك بمعروف أو تسريح mai hikima mai tausayi mai rahama mai jin kai a cikin shari'asta akwai abubuwa guda uku na ɗaya adamul haraj wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu kunci a addininsa sannan na biyu taqalilul takalif babu nauye-nauye masu yawa da ɗan adam ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wuta sannan na uku kuma a cikin wannan shari'a ta musulunci akwai sauki yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to Allah ta'ala cikin hikimarsa da ya kaddara ai aure tsakanin miji da mata kuma ya san wani abu zai iya faruwa ko mijin ya gaji da matar ko matar ta gaji da mijin to sai a cikin wannan aya Allah ya dunkule mana a shine hukuncin saki da kuma hukuncin kul'i abin da ake kira saki miji ta bangaren ya rabu da matarsa ta hanyar ce mata ya sake ta abin da ake kira kul'i mace ta gaji da miji ta ce to da Allah ni dai na gaji da kai ko na gaji da zama da kai ko abin ya ishe ni haka ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura ba rashin magani ba duka ba zagi ba cin mutunci amma ni ka same min ka fita raina ci gaba da zama da kai a haka zai sa ci gaba da ɗaukar alhakinka don ba zan iya ba don haka bari in baka wani abu in yaso sai ka sallame ni wannan shi ne kulki to me yasa aka ce sai ta ba da wani abu ita ma an sake ta kafin auro ta an ba ta wani abu kuma an sake ta za a ba ta wani abu shi yasa ita ma in ta ce a rabu sai ta bayar da wani abu zaka nan za mu bayyana hukunce-hukunce a cikin wannan aya mai girma da Allah ta'ala ya fara da saki guda biyu wanda shi ne mutu yake da dama ya yi kome idan mutu yake ya saki matarsa zai iya daidaitawa kafin ta gama idda ya dawo da ita in ya kuma sakinta za su iya daidaitawa kafin ta gama idda sawa'un iddar da take yi da watanni ne ko da jini ne ko da haihuwa ne kafin ta gama zai iya cewa mai da ita amma idan ya yi mata saki na uku to ba magana kome kuma hatta tanki ha zaujan gairahu kamar da aya gaba za ta mana bayani kun ga Allah ta'ala ya yi maganin matsalar da aka saka mata a ciki a zamanin jahiliya mutum sai ce wa matarsa in na ga dama ba zan zauna da ke ba ko ba zan baki dama ki je ki aure ba ta ce to ya za ka yi ita sai ta sakin ki ina mai da ki maki ciki dubu mai da ke so dubu sai ce ya sake ta sai ta kusa gama idda sai ce ya dawo da ita sai ce ya sake ta sai ta kusa gama idda sai ce ya dawo da ita to dan Allah ta'ala ya maganin wannan zaluncin da ake wa mata da kuntata musu da ake sai Allah ta'ala yake to saki na iyakance shi da biyu wanda kake da damar yin komai amma idan ka kuskura kai wa matarka saki na uku to wannan dama ta kai komai ta kare haka Allah ta'ala ce at-talaqu saki irin wanda miji yake da dama ya ce wa matarsa na mai da ke bil qawli aw bil fi'li to marratani marra biyu ne in an yi ɗaya daban ba talaka ni ba a'a marratani marra da marra mara biyu sai ya ce ya ce matarsa saki ɗaya sai ta kusa ya ce ya mai da ita ya kuma ce ya sake ta saki ɗaya ya ce ya mai da ita don ya kuskure ya na uku to ko ba za a iya mai da ita ba kaga ba ana nufin a yi biyun ga baki ɗaya lokaci guda ba ana nufin ba zai iya yi wa mutum ya yi kome ba bayan ya yi wa matarsa saki cikon na na uku shine Allah ta'ala yake daga nan an yi biyun nan ka yi ɗaya an haƙura an dawo ka yi biyu an haƙura an dawo to abin da ya kamata ka yi daga nan to yanzu kuma fa imsakun bi maarufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike ta bi maarufin da kyautatawa da lura da shari'a al ma'ruf shar'an wal ma'ruf aqalan wal ma'ruf adatan ka kula da waɗannan abubuwan guda uku a cikin aure akwai abin da na shari'a ne kai tsaye akwai abin da a hankaltama duk mai hankali ya san ya kamata a kiyaye wa mutum shi na uku kuma akwai abin da al'ada mai kyau an san wannan abin ya kamata a yi shi a cikin aure shi yasa ce bi ma'arufin ma'aruf shar'an ma'aruf aqalan ma'aruf adatan to wannan shine abin da za a zauna a kiyaye haƙƙin juna da mutuncin juna da haƙƙin aure da mutuncin aure aw tasrihun ihsan ko kuma tawwaƙewa wa sarrihuhunna tawwaƙewa bi ihsan da kyautatawa wato in za a zauna a yi da ma'arufin in za a rufa a yi da ihsanin kun ga Allah ta'ala yadda aka yi aure da mutunci aka yi aure cikin girmamawa to idan rabuwa ma ta zo a yi ta da mutunci a yi ta da girmamawa kuma a kula da haƙƙi a kula da mutuncin da can ka je ka nema an amince an baka to bai kamata kuma ka zo ka watsar da ita akan hanya ba sannan a samu doguwar tattaunawa kafin a kai ga saki sai da za a iya magance matsala daga ɓangaren mace ko daga ɓangaren namiji Allah ta'ala ya gaya mana an samu kangarewa daga bangaren namiji wa in imra'atun khafat min ba'li hali shuzan aw i'raban fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair Allah ta'ala ke idan mace ta ji tsoron tawaye da bijirewa daga bangaren mijinta ta ji tsoron zai mata tawaye ko zai bijire mata Allah ce fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan babu laifi tsakaninsu sai sulhu a daidaita fa yin kimcin shi ɗaɗa bai ne ma fufa su hakama min alihi wa hakama min aliha in yuri da islahan yi wa fi illahu bai kuma wallafi ta hafuna nishuza hunna fa izu hunna wa hajiru hunna fil mazaji'i wa zuribu hun fa yin ata'ana kun fa la tabu alaihinna sabila da haka allah ta'ala ya faɗi hanyoyin da za a bi a daidaita a sulhunta a sasanta tsakanin ma'aurata ba sai an bari abu ya rikice ya ne har ya kai ga lalle sai an rabu ba wala yahillu lakum Allah ta'ala ce baya halatta gare ku an ta'khudhu ku karbi ko ku kwaci mimma ataytumuhunna abinda kuka ba su kafin aure ka mata kayan daki ka mata lefe ka ba ta sadaki duk abinda ka ba ta din nan baya halatta ka kwace abinka ka ce to ke ba ni duk abin da na mallaka an sake ko ka takura ta ka har sai ta sha wahalar da za ta ga karama ko ma mai ta bayar don ta samu yanci daga irin azabar da kake mata Allah ta'ala ce wala ta'khudhu minhu shay'a kada kuskura ka na abu illa an ya khafa sai dai idan duk su biyun sun ji tsoro cewa ba zai yi a ci gaba da zama ba Allah ya kima hududallah ba za su iya tsayawa iyakokin Allah ba in an ci gaba da auren duk bincike ya nuna mijin ba zai yadda ba ya kyautata halayensa ga matar ko matar ba za ta kyautata halayenta ga mijin ba ma'ana ne kowa an kai shi ƙarshe ko an kai mijin ƙarshe ko an kai matar ƙarshe ko kowa ya gaji ka yi tana ni na gaji yana ni ma na gaji sai ne to kaga aka gaji din nan akai akai akai abin ya kiwa wa in yatafarraqa yughni Allah kullam min sa'ati a ƙarshen an rabun sai ko Allah ya hada shi da nasa rabon a gaba in ita ta kyautata sai ta haɗu da mai kyautata mata in shi ya kyautata sai ya haɗu da mai kyautata masa don wata ran sai an rabu kaga miji yana nadama me yasa ma ya saki matarsa ko ita sai an rabu kaga tana nadama me yasa ma ta fito daga gidan mijinta kaga tana begen tsohon mijinta ina ma ta koma ko kaga yana begen tsohon matarsa wa ina take ne ya je haɗu da wata ta fara jijjiga shi ta fara jijjiga shi ta fara girgiza shi wa ina mata ta ne tsohon nan da ma hakuri ne da baccan da ya fi saboda haka idan an rabu kowa zai ga amfanin dan uwa ko ya ga alherinsa fa in khiftum in kun ji tsoron Allah ya kima hududallah cewa ba za su tsayar da iyakokin Allah a ci gaba da auren ba wannan kuma daga bangaren wato miji ne ko daga bangaren mata a wancan fala junaha ma fi mabtadaddi babu laifi a gare su su biyu da mijin da matar fi mabtadaddi cikin abin da ta fanshi kanta ta masa kulki da shi tilka hududullah waɗancan dokoki da muka yi ta karantuwa musu ishara da tilka saboda ya haɗo su gaba ɗaya tun daga na farko har zuwa na nan to hududullah iyakokin Allah ne fala duha kada ku ƙetare wata dokar fala ta taqrabuha tilka hududullah fala ta taqrabuha tilka hududullah fala duha, iyakan da kaji an ce fala duha, to wacce aka halatta maka ne ba a son ka wuce gona da iri in ka ji an ce fala ta kara buha da aka hana ka ne ba a son ka kusance shi kan ra'i yar'a haula hima yushiku an yaqa fi alawa inna li kulli malikin himan alawa inna himan la maharimu shine Allah ya ce man ya ta'adda hududallah wanda ya ketare ya tsallaka iyakokin Allah na dokokinsa fa'ula'ika humus zalimun waɗannan su ne waɗanda suka cuci kansu mutum ya cuci kansa da ya ƙetare iyakar Allah ya zalunci kansa saboda ya aikata abin da bai kamata ba kuma ya bar abin da wato ya kamata cin wannan aya mun ga an buɗe ta da maganan absalaku sannan kuma ga fi mafta daddini da wannan aya ta haɗa rabuwa ta ɓangaren miji da rabuwa ta ɓangaren mata to za mu ji wanda matakai miji yake bi idan yana so ya rabu da matarsa shine talaku shi talaku ana cewa talaka ya duluku ko talaka yu daliku cikin babin katala ya katulu ana cewa jumra rajumra atahu mutum ya rabi ko ya saki ko ya kwanci aurensa ko ya tsinke aurensa ko ya kashe wata wani garin su ce ya aurenta ya mutu ashe aure yana mai yana mutuwa wani gura ce an sake ta wani gura ce aurenta ya mutu wani gurin a ce aurenta ya kare ko aurenta ya ya tsinke ko akwai yadda yake tsinkewa tunda kullawa ce abinda aka kulla kun aka ja ya tsinke Ta ce dallaka ta ɗalikan fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa huwa mutalliqun shi miji shine mai yin saki da kuma alkali da waɗanda zamu ji duk suna iya sakin mace mutum yana cewa talabtul asira na saki fursunan yaƙi halarta halalta isarahu idan ka warware igiyar da ta kulle shi wa ta anhu ka kyale shi ana cewa atlaqal qawla ya saki magana idza arsal arsalahu min ghairi qaidin wala shartin in ya sake ta babu wani dabaibayi babu wani sharaɗi. ana cewa na naqata min iƙali'a. na kwance taguwa daga dabaibayinta a ce wa katun ɗalikun ba a cewa ɗalikatun sai a ce ɗalikun sakakkiya ne mursala tar'a haitu sha'ad ma'ana saki a harshen larabci yana nufin a takhaliyatu wal irsal idan ka bar abu ko ka watsar da shi ko ka kwance shi ko ka sake shi ko kai watsi da shi ko ka fita sha'aninsa duka wannan ma'anar saki kenan a tsagwaran kimiyya ta harshen larabci saboda haka a fassarar malamai suka ce kuwa sifatun hukumiyyatu wata siffa ce ta hukunci da ba a ganinta da ido tarfa'u hilliyata mutu'atin zauji bi zaujati wacce za ta ɗauke dama da miji yake da ita ya ci gaba da mu'amalar jin daɗi ta da iyalinsa mujibar ha marratayn lil hurri wa marratan liziriqin idan miji ne yayi biyu to dama kome ta kare idan bawa ne yayi daya dama kome ta kare shine abin da ibnu arafata cikin manyan mazhabin maliki ai bada ko huwa hallu ismatin nikah kulliyan aw juz'iyan ne warware damar ci gaba da aure gaba ɗaya in saki ya kai uku ko kuma wani ɓangare idan saki ɗaya ne ko biyu ko huwa hallu uqdatin nikah aw al-ismati al-munaqida bayna zawjayn jumalan adawi mai sharhi risala yace abinda ake nufi warware kullum aure wanda ya kullu tsakanin miji da mata kuwa ma'anan jahili wa rada shar'u bi taqariri imamul haramaini ya ce tun a zamanin jahiliya ana saki amma ba shi da tsari sai a dubu a saki dubu a komai dubu shine allah ya tsaye da shi a marratan sannan huwa halil wisaq wa rafa'ul qaidi mushtaqqun min al-itlaq wa huwa al-irsal wa tark ko shi rabuwan aure yana nufin warware aure da dauke damar ci gaba da shi domin kalma an ciro ta ne daga saki da kuma watsi da kuma rabuwa ko hallu qaidin nikah bi lafazi talaq wa nahwi a warware kullin aure ta hanyar amfani da kalman mutum ya ce matarsa ya sake ta ko kuma wato ta hanyar wani lafazi daban mai kama da wannan to shi talaq ya zo a cikin alkur'ani kamar da gashi wal mutallaqatu at-talaq da suratu talaq wani ya zo a littafin Allah ya zo a sunnan manzon Allah alaihi salatu wassalam domin shi ma ya taɓa sakin matarsa na na hafsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta sai malaika jibril ya zo ya ce Allah yana umarta ka kamar da matarka hafsa li'anna hafsa kanat sawama qawwama wa kanat zawjatuka fil janna kamar da hafsa ita mai tsayuwar dare sannan mai azumi ce kuma kullum a cikin tilawar qur'ani take shi yasa ma da aka rubuta musabi ita aka ba ta aji saboda kullum a cikin tilawa ta kuma matakka ce a gidan aljanna saboda haka kun ga kenan a saki ya tabbata a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'in malamai sun haɗu cewa za a iya yin saki in ta kama a yi shi sannan kuma kiyasi ya nuna inda ba dan akwai saki ba to ba za a iya ware wata matsalar ba da aka saki hanya ce ta ware wata matsalar da aka rasa kanta an yi an yi an zauna an zauna an yi sulhu an tattauna an saurari mijin an saurari matar abin nasu ya ƙi haɗuwa an yi an yi ta koma ta ƙi ko an yi an yi mai da ita yaƙi an zo an yi lallashin an yi lallashin akwai wanda ta ce min malam sulhu an madade ni ina jin ban san adadin sa an bi shekara goma ana mana sulhu abin yaki iyayen har sun gaji waliyinsa ya gaji waliyinta ya gaji malaman unguwar da suke unguwar su ma sun gaji abokansa sun gaji kawayenta sun gaji duk wani mutum da ake da alaka da shi wanda ake jin za a iya gaya masa ya shigo shi ma ya yi ya gaji har limaman unguwar su ma sun gaji an kai hisba su ma hisba sun gaji kowa ya gaji wannan wannan da yawan rigimar ta yawa to ya me kamata a ƙarshe ka gani kuma abun mamaki da suka rabu kuma sai kowa ya dinga kuma ina ɗaya ta ji sun riga sun saba su da yawa da haka wata ran an rabu ta je ta zauna ita kadai ko ya je zauna shi kadai to sai tunani ya zo masa ashe rabuwa da ita din da ya kuskure ya aikata da ya yi hakuri da ita ko ita ta gano cewa ashe ma duk da take fassara zaman rashin miji to a zauna da miji da wahala ya fi a zauna ba miji cikin jin daɗi ku je ku tambayi matan da suka mallaki miliyoyin kuɗi suke da manyan motoci da gidaje da sana'a zirga-zirgar dubai amurka china waye turkiya wacce ba ta da miji ka tambaya tana jin daɗin rayuwa duk arzikin mace duk kuɗinta miji shine rufin asirinta duk arzikin namiji duk kudinsa matarsa ita ce rufin asirinsa saboda haka shi yasa aure sai an hada da hakuri a ce wa malamai sun kalli rabuwan aure ta fuskoki guda biyar suka ce kamar yadda yin aure muka ce akwai wanda wajibi ya aure ko akwai wanda haramun ne ya aure akwai wanda mustahabi ne ya aure akwai wanda makaruhi ne ya aure akwai wanda ja'izi ne ya aure to haka wajen rabuwa akwai auren da haramun ne a kashe shi akwai auren da wajibi ne a rabu akwai auren da makaruhi ne a rabu akwai auren da mustahafi ne ma a rabu akwai auren da ja'izi ne a rabun ko a zauna to ta yaya aka samu waɗannan duk wani a cikin shari'a ne malamai suka ce daga cikin inda ya zama haramun a saki mace shine mu ce saki mace tana tsakar jinin al'ada ko jinin nifas ko ya mata saki uku a cikin kalma ɗaya ko ya sake ta bayan ta yi tsarki sun yi mu'amala aure wannan sakin yin sa irin wannan yanayin haramun ne sannan na biyu aure sakin sa yakan iya zama makaruhi rabuwa aure misali shine inda ba wata bukata ana zaman lafiya ana fahimtar juna ga 'ya'ya ga zuriya ga komai haka kawai miji saboda tsabar leke-leke da hange-hange na leke-leke da hange-hange da ruwan ido sai ga wannan yanzu ta fara tamoji-tamoji ko da yarinya ce ta tsufa ko mai lafiya ce ta da lafiya ko kyakkyawa ce kyan ya tafi sai kawai ka ya fara cewa ni fa abin ya fara isata ba abin da ya ike ka kara makalla to gani kai to waye karar da kuruciyar waye karar da kyan waye karar da ita ta koma haka to da ka irin wannan lokacin ba a san a rabu ka tuna baya lokacin da ka je zance ta fito tana budurwa ka kada wancan ka kada wancan ka kada wancan aka ɗauka aka baka ka je ka aje ta ta kula da kai ta kula da 'ya'yanka ba asabar ba lahadi ba alhamis ba juma'a ba hutun ƙarshen wata babu ritaya ba fansho ba garatuki kai karar da rayuwar ta wajen yi maka hidima wata rama har hadda iyayenka hadda danginka hadda iyayenka sai da ta tsufa kuma ka ce wai ta tashi ta tafi gida gidan wa saboda wannan shedan yana farin ciki da irin wannan shi yasa shedan yana da gado yana da al'arshinsa akan ruwa nasa yake yana da fada akan ruwa sai ya turo kananan shekaru wakilansa cewa ku shiga duniya ku je ku sa a yi ɓarna kowa ya kawo min rahoto a cikinsu wani zai je ya ziga ya ga an yi kisan kai zai zo ya ziga wani hasu, ya ɗau wuka ya cika ma wani zai ziga a faɗa a yi rigima a yi tashin hankali a shagiya a yi zina a yi luwaɗi a yi sata, a yi komai da aka yi masa rahoto to daga cikin waɗanda shaidan yake marhaban da report ɗinsu har yake ba su award a wannan rana shine wanda ya kashe mutum ko ya kashe aure idan ka kashe mutum ya san ba zai gyaru ba tunda ba ka damar da ransa ba don an ya ce mai kai ce na zugawa ne na ta zuga shi sai da na fusa ta shi ya fushi har ya ɗau makami ya kashe ɗan uwansa sai ce zo nan kai barnar da kai ba za ta gyaru ba zauna anan. nan ya ɗaga hannu ya ce shekan ya ce shi kuma abin da yayi yau ana zaman lafiya da miji da mata yayi ta zuga matar ko ya ta zuga mijin har sai da auren ya mutu zai ce kai ma dawo nan ka birge ni da ka kashe aure idan an kashe aure kaga 'ya'ya ma sun zama matsala a hannun wa za su zauna hannun babansu ko hannun babansu in hannun babansu ne ko hannun babansu in babansu ta yi aure babansu ya aure to ina za su zauna in sun zo gidan babansu babansu ne da wata mata in sun je gidan babansu babansu ce da wani mutum don wannan mijin baba su ba su da haƙƙi a kansa kamar yadda matan babansu ba su da haƙƙi a kanta to in ba a yi sa'ar mijin uwa ba sai ka ga yana son uwarku ku kuma yana korarku akwai uwar da tace min ta yi aure tana da ya'ya uku mijin baya son ya ga ya'yan a gidansa ba sa zuwa sai in baya nan sai su maza su zo da an ji motsinsa sai ya oye su sai sun sai ya fita sai su tafi kaga wannan ai ba daidai bane kana son mace ba ka son ƴaƴanta ko daidai ne wani kuma za ka ga ya auro mace ba ta son ƴaƴan mijin ita kuma gashi ta shigo gidan babansu amma kuma ba ta son 'ya'yan da ta tara a gidan ta ta musu mugunta ta tara rankwashin su ta hana su abinci ta mammake su ta daddoke su ta ki kyautata musu tana jin haushin su kuma tana son uban ya haka to kaga wanda yake sa 'ya'ya su shiga halin kakanin kai 'ya'yan gida biyu ba sa gidan can ba sa gidan can saboda haka wannan shine halin da ya sa malamai suka ce wannan saki da babu bukatar yinsa to wannan shedan yana farin ciki da shi sannan akwai kuma inda saki yake zama mustahabi kamar inda matar ta zamo mai sakaci ke da sallah mai watsi ke da aƙin Allah kai kai ta sa hijabi ta ki kai kayi ta dinga ta daina kwalliya sharuɗan fita ɗin nan guda bakwai duka ba ta dokar ta karya ka ce dan Allah hajiya dan Allah malama in za ki fita dan Allah ki dinga rufe tsiraikin ki dan Allah ki dinga rufe kwalliyar ki dan Allah ki daina fesa turare mai tashin kamshi dan Allah ki daina rangwada mureki a waje dan Allah ki daina cuɗanya da maza dan Allah ki daina kebanta da maza dan Allah ki daina ba maza hannu kuna gaisawa ka ga mata waɗannan dokokin fita guda bakwai ta ce sai me an ƙi a yi ɗin Ta hijabi ta ce hijabi a zuciya yake ni a haka nake fita a gidan babana ma ka nake fita da irin wannan malamai suka ce to ka rabu da ita an so an so ka rabu da ita in kai kai kai ta gyaru ta ki gyaruwa to kar ta cutar da kai domin idan aka yi ta sabo a gidanka aka yi ta maimaita sabo a gidanka kuma ka yarda da shi to ka zama da yus da yus la yadkhulul janna Allah zai al khabasa fi ahlihi wanda yana ganin barna a gidansa amma ta fi karfin ya gyara ko ya bada shawara ko ya nasiha ko ya wa'azi kana fita waje kai ta mutane wa'azi amma kuma a gama ta in za a yi rawa ungo ita ce a gaba kana ba kowa ilimi amma matarka ta ki dauka a gurinka kuma ta ta je wajen wani ta dauka shi yasa Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya wata mata ta ci kwalliya tana rangwada akan hanya yake me irin wannan shiga Allah ya la'ance ta take aina kaji malamai yake alqur'ani take to bari je in duba ta je kafin ta dawo sai da tafi qur'ani tun daga suratul fatiha zuwa nas sai da tace gafa ta malam ka ci alqur'ani yake na duba qur'ani kan ban ga gurin ba sai ta ada kin duba da kyau da kin ga wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ai annabi alaihi salatu shi ya kawo a dinga wannan shigar da kika saba tace matan ka ma haka suke yi tace a ki je ki ga matan nawa ta je ta ga matansa yadda suke fita da yadda suke shiga da yadda suke zaman gida ta dawo ta ce gaskiya matan ka ba sa yi ce ai da suna yi ba zan zauna da su ba in gaya musu Allah ya ce ina wa'azi a waje kuma a gidana ana kare dokar wannan yana na cin sahihul bukhari a cikin kitabut tafsir suratul hashari kun ga wannan ya nuna mana cewa wato idan mutum yayye ya shawo kan matarsa akan wani abu da take aikatawa abin ya yiwuwa ko ba zai iya tilasta ta ta gyaru ba to a nan an so ya rabu da ita don kar cutar da shi a addini ko ta lalata masa tarbiyyar yaya sannan saki yakan iya zama mubahi me mubahi da shari'a in ka yi ba wani abu in ko baka yi ba ma shikenan shine yadda mata tana kula da addinin Allah sosai amma kai kuma tana wujijjiga ka kai take wujijjiga ta kyautata babarka ta kyautata 'ya'yanka kai kadai ne a duniya ba ta kyautatawa in ka sake ta a ce baka kyauta ban ka rike ta kuma kai ka san yadda take gusa maka take gasa maka aya a hannu ba ko matan mai irin wannan ta kyauta ta babarsa ta yi barfesu ta kai wa babarsa ta je ta wa babarsa wanki ta yi mata guga shi kuma ta zo ta dinga wahalar da shi da ya ji ya faɗa ta ce kai ka in ji ka in gani wannan ya albarka ya aljanna mutuniyar arziki mutuniyar kirki kul na ga wani abu in ka kuskura kai mata wani abu wallahi zan tsine ma sai ta dawo gida ta yi masa dariya na kama baba sai abin da nake shi kuma nan ce ta gasa masa aya ka ga irin wannan ba yadda za ka yi in ka sake ta ba a san abin da take maka ba amma tana da kirki kowa ya san kirkin ta amma kai kaɗai ne baka baka amfanuwa da kirkin naka to amma fa tana kula da addini kai naka haƙƙin ka take dan tattauye maka to anan an fi so kai haƙuri kai haƙuri ka bawa Allah wata za ka taki ko kai ta sallah wani malam yake da na gama ta ta na bata umarni taki sai ta da sallah shi Allah na tuba Allah na tuba da yace dan wannan shi ma alama ce ta cewa kawa Allah laifi shi yasa ya baka umarni baka bu ba shi yasa kai ma ka bada umarni ba abu ba sai ka koma ka fara gyaro ta tsakaninka da Allah sai ka ga na matan ya gyaru wani malami yana da mata da Allah ya jarabce shi da ta mai musifar tsiya in ana karatu ba sai ta ɗebo ruwa ta watso ta jika ɗaliban ta jika malamin ta ku tashi ku bashi abin da yake faɗa muku baya aiki da shi ai shiru sai ta gama zage-zagen ta koma gida ce don zumin mu ci gaba da karatu Don ɗalibi ya fushi ya ce gafar ta malam mu fa matan nan taka ta ishe mu Ke mata ta ta ishe ku me na ku a ciki in ya kamata ta isa ni ko bata ishe ni ba ku ta isa ku yi haƙuri wanda zai zo makaranta zo mu da zai zo ba shi kenan. ita ita musifan Allah ya jarabce ka da ita wata ran kare mu canji sai Allah ka maka wata tafi ta girma in dai wannan ita ce musifa ta da jaraba ta to na saba da ita ita ce biya haka wata ran sai labari ko na tafi na bata ko ta tafi ta bani ji malaman da na yanzu ina <laughs> sannan saki yakan zama wajibi a ina ke zama wajibi mace ta bar Allah tana shirka tana zina tana sata duk laifukan nan da Allah ya lissafa wa mata kafin a yi musu cappa duk tana yi ka yi wa'azin ka karanta abin yaki tana yi ma bata maka tarbiyyar yaya ta bata maka tarbiyyar gida zo su gaje ta da irin waɗannan mugayen halayen to anan gaskiya malamai suna baka wajen ka rabu da ita ko kuma mutumin da yawa matarsa ila'i akai akai a da ya dawo kafin wata hudu ya cika yaki to shi ma in lokaci ya alkali zai saka masa ita ko yana so ko baya so to saki yana da ƙa'idojin da ake bi na farko dai ana so a sami almutallik shi mai yin sakin sannan na biyu almutallaka wuce wacce za a saka sannan wasiga sigar rabuwar ko sigar sakin wato kalmar da aka yi amfani da ita wajen rabuwar waɗannan su ne rukunan yin saki guda uku almutsalliku walmutsallakatu wasigatu almutsalliku shi ne miji miji da kansa ya ce ya saki matarsa sai da an shaɗanta masa ya zamo baligi ne akili ne sannan ya nufi sakin kuma bisa yardarsa ya ba wani ne ya masa tilas ba ko kuma wakilinsa za ka iya sa wakili ka ce kai na wakilta ka duk sanda ka gama ta tana kaza na baka dama ka sake ta ko ita ka ba ta sakin a hannunta cewa duk sanda kika gaji da ni na baki dama ki saki kanki ko ka ba kishiyarta ya ce ka naɗa kishiyarta duk sanda kishiyarta ta ga abin bai mata bata sallame ta na? har kishiyar mai tsoron Allah ce ko? ko ita kan kanta ma ka ce ka ba ta mu mallaka ko mu khayyara ka ba ta zaɓi ko ka mallaka mata yin saki a hannunta da makamantan irin waɗannan sannan da an ce dole wanda zai saki ya zama baligi gan aka waya yaro aure to ba shi zai saki ba ko ya saki dubu bai ba wani ne ya ga cewa yara suna lalacewa da wuri sai ga kawai daga shekara bakwai kawai a yi waɗansa aure sai masa aure yana shekara bakwai ko tara ko goma ya nema masa amaryarsa ya shekara tara shi ma aka kulla aure to wannan ko suna faɗa ce ke na sake ki dubu sakin bai yi ba saboda bai mallaki hankalin yin sake ko kuma mahaukaci ne aka yi masa aure to kaga mahaukaci an masa aure kaga sai a gaya mata fa mahaukaci aka aura miki amma haukan lokaci lokaci ne kake damu ko kuma haukansa ba na duka bane shi kawai wanka ne baya yi ko baya cin abinci ko baya magana a faɗi nau'in haukan irin wanda za a zo na da shi ne sai a yi masa amarya shi ma idan ya sake ta a cikin haukan to ba za a karɓi wannan sakin ba domin sakinsa ya zama wato babu hankali a ciki sana akwai alƙasdu ya zama lokacin da zai sakin ya nufi saki da ko ta mata ita malama ce mijinta jahili ne tana son a rabu ta da Allah malar rike min hannuna rike min hannuna sai rike mata fito to saki saki sai saki ta yau ka sake ni ta hannunki ba kika ce in rike kuma na saki hannun ta kai baka sani ba ka ce na sake ki ai ka faɗa shi kenan ta kwaso to a nan saki bai ba ko kuma karatu ake koya masa a makaranta ana koya masa na nahau ta ka ce dallaqatu dallaqtu zaujati malam yace karanta dallaqtu fi'lun wa fa'il fi maf'ulun bihi masu to shi kuma sai je gida yana maimaitawa dallaqtu fi'lun wa ma fi maf'ulun bihi mudaf ni nuni luqaya allati tasil an al-kasal wal ya'u damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ul bihi to wannan nahawun da yake koya kuma aka baki misali kaga bai kamata ka ba misali da wannan ba wani da yake koyan nahawu fi kullum sai da an ce daraba zaidun amra daraba zaidun amra yace wai shi zaidun nan wani irin azalimi ne kullum sai da ke amru kullum sai da ke amru ne masa ne kullun da raba da raba duk misalan malamai akan da raba me yasa ba za a kawo akala ko shariba ba ko da hika ko tabassama rika faɗa kalmomi masu daɗi amma kullun da raba da raba da raba zaidun amran shi amru kullun dukan sa ake shi ba zai rama ba ya kamata a ce da raba zai zaidan shi ma ta ranya rama kuma ya zama fa'ulun bihi ya zama fa'ili saboda haka sai zama karatu ake koya masa sai je na nana ta karatun da wannan lafazin shi ma wannan sakin bai yi ba sana al-ikhtiyar ya zama yayi sakin ne da dadin rai da san ko yanzu na mota ne bugo mu yace ya ji wata fatawa ta da aka yadawa nace duk mutumin da matarsa ta yi masa barazana ta hanyar amfani da makami ko tace za ta sha guba ko za ta shayar da shi guba ko za ta kashe shi ko za ta kashe kanta ko za ta yi wani abin da in bai sake ta ba sai ta yi a lokacin saboda tsoro ba da niyya ba ya sake ta dan tsoron kace wannan abun ko ta masa ko ta wa kanta ko ta ce sai ta kashe ɗansu ko kaza kaza ko sai ta faɗo daga sama don yace ya sake ta sakin bai ba shine laysa ala mustakrahin at-talaq babu saki akan wanda aka masa dole ya saki dole a je gaban malamai a sake review din wannan don sakin an yi shi ba da yarda da da khiyar ba ko ikhtiyar ba saboda wannan shi ma yana cikin abin da wato ake dubawa to karkashin wannan akwai wani nau'i guda takwas na saki da malamai suka kawo wanda shi sai an tattauna in ya faru wannan ne dalilin da yasa muka bude makarantar koyar da masu aure dabarun zaman aure kimiyya da fasahar zaman aure saboda waɗannan nau'ukan saki da zamu lissafo guda takwas in suka faru to dole sai an zo gaban malamai dan a tantance yayi ko bai ba misali na farko talaqu sakran mijinta mashayi ne Ɗan kwaya ne ko ɗan giya ne ya je yayo marisa ya zo ya mammare ta ya sassake ka yana cikin maye shin sakin mutum yana cikin maye yayi ko bai ba kaga wannan sai an zo an tantance akwai yanayin da mutum zai kai a maye hankalinsa ya riga ya fita ta yadda sakin ba za a zartar da shi ba akwai lokacin da kuma farkon mayan ne ko ya watsake ko kuma bai yi nisan da bai san halin da yake ciki ba ko kuma ya dawo baya ya fara dawa cikin hayyacinsa ya sakin to wannan tantance wannan ai kaga sai an hada da mijin sai an hada da mijin wata rana ba a yadda ma sai an sa shi yayin rantsuwa cewa lokacin da ya sakin nan bai san ya faɗi wannan kalmar sakin ba saboda yana cikin marisa sannan sai an duba abin da ya sha din ma shin magani ya sha da niyan magani sai ya bugu ko ku a dama can mashayi ne dan marita ne sai an duba wannan kun ga wannan ana buƙatar sai an zo gaban malamai ko gaban kwamitin sulhu ko gaban alƙali sannan akwai talaqul mukhti sabqul lisan zai ce waje zai faɗi wata kalma sai kuma ya faɗi kalmar saki kalmar saki ta zama ya tuɓil da baka ya faɗi kalmar saki amma ba ita yayi niyyar saki ba ya yi khata'u kenan ya nufin ya ce mata ma misali ya kaza ɗinta sai kuma kalmar saki ta riga to wannan kuskuren da ya na faɗin kalmar saki za a zartar masa ko ba za a zartar ba ita ma wannan sai malamai sun zauna sun tantance inda in akwai kuskuren to sai a ce sakin bai ba in babu ƙarya yake so ya yi don ya kare kansa to ba za a taɓi maganarsa ba sannan akwai talaqul mukrah sakin wanda aka tilasta shi wanda kamar yadda na bada misalin nan shi ma shin wani ne ya takura shi ko ita ce ko kuma wani ne ya masa barazanan in bai saki matarsa ba zai masa abin da zai cutar da shi ko ya kashe shi ko ma ya lahanta shi to shi ma in yi da'awar wannan dalilin ne ya sa ya saki matarsa sai an zauna an tabbatar in hakan ne to sai a mayammar da matarsa akwai dalaqul gazaban wannan mun fi samun matsala a kansa da yawa sakin mace ana cikin fushi dama da wuya ai saki ai ba a fushi amma fushi hawa uku ne akwai fushin da ya kai ƙarshe har mutum ya zama yana faɗan magana bai san me yake faɗa ba sai ya dawo cikin hayyacinsa an ce ka ce za ce ni yaushe ki zuma da kai mugun fushin nan kai zafi cikin fushi ai ka ce kaza yake wallahi ni ban faɗa ba to sai a zo shi ma a tabbatar cewa lalle wannan sakin da ya nau'in fushinsa ya kai wanda in mutum ya saki matarsa a ciki ana cewa sakin bai yi ba sana akwai fushi tsakiyar fushi wanda mutum ya san abin da yake faɗa amma kuma dai ya fusata sosai akwai kuma farko farkon fushi wanda bai yi nisa ba mutum yana da control a kansa to shi wannan na farkon wannan an tabbatar saki ya yi na ƙarshen an tabbatar saki bai yi ba na tsakiyar shine ake da sabanin malamai to yadda za a yi riskar da shi da wancan ko a riskar da shi da wannan a nan matsala take wani ya taɓa yin wannan yace shi wallahi lokacin da ya saki matarsa a yace matar sasa ya shi bai ma san ya sake ta boy fushi ne sai aka zo min da shi nace tsakaninka da Allah wanda ya halice ka lokacin da ka furta kalmar saki baka san ka faɗa ba ice bai san ya faɗa ba nace an kawo qur'ani izu 60 za alwala ka dafa ka ce ka rantse da Allah da ya saukar da qur'anin nan lokacin da ka sake ta baka sani ba ice eh nace a ka masa buta aka masa aka bashi buta tun da ya tafi bai dawa ba ya aje buta ya tafi muna nan muna ta jira muna ta jira muna ta jira muna ta jira na ce abinci ka ga yake faruwa ka ce ya aje buta ya gudu wato Allah ne ya jarabce shi da santa ya riga kuma sakin na ƙarshe shi da yake sage zo ya ce mana tunda ya ji ana mafi fushi fushi a wajen karatu sai ke son ya saka sakin a cikin fushi kuma fushin ma ya kai shi na ƙarshe irin wanda mutum ya zama majanuni ko ya yi kama da majanuni bai san me yake faɗa ba don a mayammar da matarsa sana akwai talakus tafihi tafihi ne wawa sakare wanda bai gama mallakar hankalin gashi ya yi yi shekaru amma kuma sakare wani shashashi shashashi wani susu susu haka da irin wannan shi in ya saki wasu malaman sun ce gaskiya sakinsa ya yi domin ya san abin da yake yi wasu ka ce a ah, idan idan garagara ne haka garagara ne haka wata ran da hankali wata ran hankali suka ce ta wannan sakin yana hannun wali ba a sa yake ba sannan akwai na da talaqul mari sakin mutum yana cikin rashin lafiya ya ce ya saki matarsa ko ya auro ta mun yi bayanin sa jiya dan korar mai cin gado ko kuma dan shigo da mai cin gado shi ma mun ji wannan sannan kuma akwai talaqul kafir waye talaqul kafir mutum ne yana kirista shi da matarsa sai mata saki ɗaya a can suna kirista ya mata saki na biyu a can suna kirista sai suka musulunta shin za a ce saura saki ɗaya ko ko wancan da suka yi a can addinin su ba romu da shi ya riga islamu ya jibbu ma qablahu ya watse yanzu suka shigo musulunci sabon lissafi za a fara to wannan shi ma malamai sun ce lalle dai a sake sabon lissafin shi ya kamata amfani da shi sana akwai talaqul hazil waye hazil da wasa saki da wasa kawai suna wasa da amaryarsa yace na sake ki ko yayyu Allah an taɓa yin wannan wajen shekara ina jin zai kai goma sha ku duba sakarci mana an masa aure bai daɗe ba wai kawai saboda an yi wasan an yi kalmomin soyayya da an kare su an gama komai sai kuma ka shiga shirme wata ce yanzu ba za ka iya saki na ya ce haba ya zai iya sakin ki ta ce anya ko ba za ka iya saki na ba ya ce zai iya mana ta ce yanzu na kawo maka takarda za ka sake ni ya ce a to ba zai gani ba ta je ta ɗauko takarda ta ta neman bairo ba ta samu ba sai ta ɗauko jagiranta ta duba dan Allah abin abin ta ɗauko jagira shikenan ta ce to rubuta mu gani kawai sai rubuta ya sake ta ta ce sa uku sai ya sa uku sai kuma ta ce na fasa kai anya ku bai yi ba sai kawai suka shiga kuma damuwa sai kuka na dawo wajen karfe sha ɗayan dare na zo na tare da mutane a ƙofa gidana na ce wannan fa suka ce kai muke jira na ce me ya faru wallahi malam kaji kaji kaji kaji nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim la haula wala quwwata illa billah suka sake rikicewa yace to yanzu kun gana da a gaje ku bari sai da safe wallahi malam ba za mu iya cin abinci har ko dole ku je ku ci ni ma yanzu abinci zan je ku bari sai da safe ku da. to ne suka dawo nace to kai ya akai haka shine yake bada labari yace ai ba a wasa da kai abu uku an ce daidan su a yi su da wasa da a yi su da gaske duk hukuncin su daya aure wannan wasan da ake a daina in ka ce wa mutum ka ina baka yata to fa ta bayu ka bayu ba za ka ce a kai wasa ta nake ma ba ina sai aka yasa daki an daura aure ko mutum suna wasa da mata sai ce ya sake ta to fa ta saku ba a wasa da wannan ko kuna kacewa eh, abinan matar ka dawo da ita to ta mai duko da wasa ne ko kana da bawa kake ka yanta shi ya yanci ko da wasa ne ba a wasa da waɗannan Kuma sai a kiyaye su samari masu son ai wasa to waɗannan su ne nau'o'in saki guda takwas wanda suke buƙatar sai an zauna an tantance an yi bayani an ji cewa lalle sun faru sannan a zarta a ba su a rubuce abubuwan da suke sa a raba aure abubuwa ne kamar yadda na gaya muku cewa akwai hukuncin alƙali alkali yana raba aure an samu dalili ɗaya daga cikin dalilai guda takwas na ɗaya ila'i mun yi bayani a baya idan miji ya ƙi dawowa har wata hudu ya wuce alkali zai kira shi ko su koma ko ya raba aure sannan akwai zihari shi ma ya mata zihari tunda Allah ya ce ba za su ci gaba da mu'amala ba sai yayi kafara sai ki kafara har lokaci ya ɗau shekaru in mata ta kai ƙara to za a tilasta shi ko ya janye ziharinsa ya kafara ko kuma wato a raba auren haka nan li'ani idan an yi li'ani a gaban alkali shi ma ya raba auren nan kenan har abada ba za su sake aure ba akwai shiqaq an yi an yi fa ba'su ba min ali in kuntum shiqaqa bainahuma an yi an yi ai sulhu abin ya har waliyinsa da waliyinsa ko wakilinsa da wakilinta suka yanke shawara cewa akwai a raba auren nan to shi ma alkali zai raba akwai al'uyub sai ta ɓoye masa ashe mahaukaciya ce ko aka boye masa ashe mahaukaci ne aka masa kwalliya aka shafa mun aka masa komai ashe ashe bugagge ne aka zo aka daura aure kawai sai kaga tana ma dariya kace <laughs> lafiya ta ce kawai kaga ta kama dariya ba dalili ta kama kuka ba dalili ta yi tsalle ba dalili ta tuntsire da dariya ba dalili ta harare ka ba ta zaro maka harshe ta zaro ma <laughs> aga mutum sai tattara ina sai gudu kace haka a ce ai dama wannan iya wata uku ne za ta da normal ki da bai za ba ga mun ba don aka boye maka aibi kamar wani yanzu idan ta daya ashe a cikin shi ne ba ta da ido ɗaya ba ga masa ba amma an je an yi wani aiki irin na turai din nan da ba za ka gane ba saboda haka sai da suka tare bayan 'yan watanni haka rannan za ta wanke ido sai ga an zaro an ajiye an dan shafa mai an dan gyara an maita ya haka ne ai ba wani abu ne a toke ba sai ga mu idan ki ɗaya ba ce mun ido ɗaya gari to me za ba ga mun ba to kaga wannan matsala ne sai a faɗa ko kuma irin kafa yanzu wani zaka kafa ta cire duka biyun ko hannu ya cire duka biyun a je yo a cikin shan aka to kaga irin wannan sai a bayani cewa ba kafa buwa ko mamanta ya taɓa samun kansa an cire su gaba ɗaya to wannan shi ma sai a masa bayani cewa wannan fa na kwalliya ne na asalin an samu larura ya cire to duk wani aibi za mu yi bayanin aibubukan guda goma sha uku kamar da mai askari ya kawo insha Allah a can gaba wajen bayanin da za a kan aibin da ke sa a rabu ko kuma ya kasa ci da ita ko ya karye tattalin arzikinsa ya karye ba zai iya rike ta ba kwata-kwata ko kuma yana da shi ya ki bata har akai akai ai sulhu ya to shi ma alƙali yana iya raba ko kuma aka samu gaiba ya yi tafiyarsa ya ɓace. akwai mace tsakanin gaiba da kuma mafkud shi gaiba ana samun labarin sa yana lagos ko yana abuja ko yana kwatano ko yana saudiya ko yana dubai an yi an da shi ya dawo yaki an yi an yi sake ta yaki to sai alkali in ya ga cutar zai yawa sai ya raba auren sana akwai matar da take cutuwa da mijin waɗannan suna da sun fi abubuwan da suke karkashin wannan addararu biha sai mutumin da yake yin alƙalanci tsakanin miji da mata zai gane wasu ɓoyayyu ne ba za ka taɓa sanin su ba sai in ka saurari kuma wani sirrin maza ne da sirrin mata wanda ba za a iya gane shi ba sai idan mutum yana hukunci a wannan bangaren da sana a mazhaban malikiya su kuma sun kawo dalilai guda goma sha biyar da ke iya sawa aure ya rabu na farko dai akwai shi kansa saki din akwai ila'i idan bai dawo ba akwai li'ani akwai ridda mutum ya yi ridda akwai kuma dukansu bayi ne sai ɗaya ya mallaki ɗaya ta hanyar ya siye shi to na aure ya kare akwai kuma cutar da matar a kasa yin sulhu akwai kuma hakamai su zo su raba aure idan zama ya kiwa akwai kuma bayyanar hauka ko kuma da can ba mahaukaci bane sai ya haukaci ko ba mahaukaci ya bace sai ta haukaci ko kutirta ta bayyana a gare shi ko ta bayyana a gare ta ko wani ciwo da ba a warkewa kuma yana da hatsari a ci gaba da mai zama da irin wannan ko ya je ya kisan kai aka yanke masa hukuncin kisa haka ba magana kuma aure ya ci gaba da yanzu yana ko an yanke masa kuncin kita yana jira ranar da za a rataye shi haka ga ba ba za ta jira ba tun da ba ranar fitowa ko aka yi masa daurin shekaru masu yawan da wato ma ta ba za ta iya jira ba ko kuma aka samu sabani an daura aure akan kan ce miliyan ɗaya zai bata sadaki ce ce dubu ɗari ne aka yi ta samun sabani ba daidaita ba to sai a raba auren kawai tun da ba ma riga an tare ba ko kuma mijin ya tsiyace ya kasa ɗaukar nauyin gidansa da iyalansa aka ba shi dama abin ya kiwa ko bai samu taimakon jama'a ba ko kuma wato mutum ne yake auren ya sai kuma ya auro baiwa to wannan iya tana dama ta ce ba za ta zauna da baiwa a matsayin wannan ko kuma suna bauta su biyu a tsakanin miji da mata sai aka yanta matar kamar da ya faru ga barira to ita ma za ta iya rabuwa da shi ko kuma iya yaudare ta ya zo da siffan malami a cikin ungurmin jahili ne ko ya zo ya mata sojan gona a lokacin aure ya zo da siffan mai arziki a shemin tsiyaci ne ko da siffan malami akwai jahili ne ko da siffan honorable a ba honorable bane ko excellency a ba excellency bane ko his royal highness a ba shi bane ya shiga malamai ko shiga sarakuna ko shiga ma'aikata ko ya mata ƙarya yana da wani kamfani za ka wani wata a Kano ya ce Abuja nake aiki ka san kace kana aiki a Abuja sai a ta lissafe a ashe wankin motoci yake kuma ya tashi aka bashi wankin mota sai dan gurzayo zo ya gaishe ta yau da mota waccan gobe da waccan gobe da waccan ya ce mata karya kara makalla yayin da su kuma suna ga an samu mai arziki motar ma sai ya ga dama yake hawa ashe duk na wanki ne sai ba an yi aure aka yi aka yi da shi a tare ya ce wa yana gini yana sawa yana kaza yana kaza yana kaza ya ce musu ƙarya ƙarshe da aka gano cewa ƙarya yake to kaga irin wannan shi ake kira sojan gona a cikin harkar aure malam ka jiwa mace yadda kake kai mata wani ƙarya ba ni da shi iya hakan nan ta wa na yi ta wa kuma na da shi tsiya ce in kina so na ka ki so na kan ba ki so na ki gaba in yi gaba me na ƙarya kai ƙarya kai ƙarya ta zo kana ƙarya kare ƙarya kuma tana tashi saboda haka a kiyaye wannan yana cikin abin da wato kenan aya ba za mu iya gama ta a yau ba a bangaren saki ma kenan ba mu karasa balle mu shiga bangaren kul'i kuma duk suna karkashin aya guda isa nake muku wannan gurin ba na sauri bane guri ne da Allah ya dinkula kunce kunce wani malami yace a suratul baqara akwai umarni dubu akwai hani dubu lokacin da na karanta wannan magana a mukaddima wani tafsiri nace a ah, to ina umarni dubu ina hani dubu wato sai da na nazo nake bin ayoyin suratul baqara din ɗaya ba sai daga wata aya karkashin ta zaka iya fidda mas'ala 200 in ka kalli mafhumin ayar da mandukin ayar domin akwai abubuwa guda goma sha uku da mai karanta qur'ani yake lura da su akwai amru akwai nahyu akwai zahir akwai nas akwai mujmal akwai mufassal akwai am akwai khas akwai manduk akwai mafhum shi ma mafhumin goma sha ɗaya ne sif washtarif allil wa laqabin suniya wa ad zarafain a gaya yi wannan karatu ne mai faɗi ƙarƙashin kowane lafazi na alƙur'ani sai na fahimci lalle malamin nan wato ba ƙaramin nazari ba da yace za a samu umarni sama da dubu za a samu hani sama da dubu a suratul bakara kuma yace haka yi maka fassara ta cikakkiyar fassara ka gane suratul bakara to ragowar alqur'ani ko ba a fassara maka ba wannan fassara ta ishe ka ka gane ragowar gaba ɗaya su zaura ka suratul bakara a nan malamai suke nuna ilimi duk tafsirin da ka ɗauko za ga malami bai gaji ba lokacin da ya fara tafsirin suratul bakara a nan suke zuba ilimi amma yadda suratul ya ta cewa za a zalika laƙadu sabakan bayanu duk wannan bayanin an ya wuce yana ta sauri ya kai ƙasa kafin ya rasu saboda haka muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada inda muka kuskure ko har harshe Allah ya ce mana wadda malam sujjada nafila zai iya yin addu'a ko sai dai a cikin sujjada farilla a ai kowace sujjada ana yin addu'a hatta sujjada qur'ani sujudi shukuri shine yazo ana mata addu'a cikin gobe ai sai dai ai tasbihi amma sujjada ta nafila ainihin ne ma gurin da zaka samu damar yin addu'a domin kai kaɗai ne zaka iya tsawaita ta ba tare da wato wani ya ce ka dago haka ba in an saki mace ba ta gama idda ba sai mijin ya mai da ita sai iyayenta suka ce ba su yarda ba malam yaya abin yake ai ba a neman yardan miji ko yardan mace a lokacin saki in za a mai da ita in an sake ta za a mai da ita to abubuwa biyar ba a bukatar ba a bukatar yardarta ba a bukatar da iyayenta ba a bukatar sabon sadaki ba a bukatar wali ba a bukatar siga Abin da kawai aka yi sabani shine ana bukatar shaidu ko ba a bukata da suratul talaki Allah ta'ala ya magana in za a mai da ita a sa shaida domin a tabbatar cewa wasu sun san an mai da ita kaga ashe kenan iyaye a nan? in sun ce basu yadda ba to sai mu faɗi to rashin yadda ku za mu faɗa can wala ta'dhuluhunna an in za ta taradu bainahum bil ma'ruf Allah ya ja kunnan wali idan mace sun daidaita da mijinta kakkace ba za su koma ba dan wani ya taba yin haka Yasta ta yo yaji ta zo ta yi ta faɗa mijina ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza sai ya kule ce yanzu duk alherin da ne masa ya miki kaza to ba za ki koma ba na ga abin da zai yi shikenan miji ya zo biko ya ce ai bari in je in same shi in gaya masa ba za ta koma ba ashe ita tana son ta koma ya je soro miji suka zo da abokinsa suka sa baba ina wuni lafiya ina gajiya mun zo ba da hakuri ina kai yanzu ka je kai mata kaza ita kuma tana ji ana ta ba da hakuri uban ya ki yadda sai kawai ta dauki kayan da sai ta fita ta gareji da ta je gindin mota ta tsaya miji yana fitowa ya ganta a gindin mota ta ce buɗe mutum ta shiga suka ta shi kuma uban nan ya gama wahala ya shigo yana cewa ai na gama da shi na masa kata-kata ni zai wa haka na masa kata kata aka ce wa aka ce mijin mana ya zo da abokin sa su bani hakuri nake san ba za ta koma ba aka ce wa magana wa kace da yace wancan mana aka ce ai ta ko ta bi shi tunta yace inna lillahi wa inna yace to lalle ka daina shiga tsakanin miji da mata duk irin fadan da suka yi idan an kawo maka ka je ayi hakuri in ka ce sai ka raba to zaka ji kunya duk irin dukan da miji zai wa mata ce ne yi hakuri duk irin yadda za ta bata masa rai ne ya haƙuri to da na samu labarin wannan uban shi yake gaya min da kansa abin da ya faru din nan sai nake masa ni ma haka ta taɓa faruwa gare ni nake muna hizba wani ya sa bel ya wa matarsa duka duk jikinta bel ne ya kunkumbura mata ta zo ofis ɗina ni kai na da ne hawaye ganin abin da aka yi mata na ce yan hizba ɗauko mota ji a taho da shi kafin ka ce mai dakarun hizba sun dire shi a gabana na ce yanzu kai bawan allah a baka mace da soyayya da kauna ka zo kai mata irin wannan duka ne masa fada ne masa fada ne fici nake aje a tsare shi a kai shi kotu alkali ya hukunta shi a bisa wannan zaluncin da yi na babba ta kuri na lallashe ta na kawo dan kudin mota na ba ta tafi kawai da yamma sai ga da abinci ta kawo masa abinci ta je ta yi masa girki ta kawo masa ina <laughs> ina zaune a ofis aka ce mu malam matan nan ce ta dare ta me dare ta aka ce ai girki ta wa mijin da ce wannan mijin wannan wanda ya mata duku aka ce i ta yi masa girki ga ta can lalle miji da mata sai Allah na je to a kirawo shi aka kirawo shi aka kira ta nace to kai yanzu tana son ka irin wannan so jibril da kai mata amma bata manta da kai ba ta tafi ta ga cewa kamar ba za a baka abinci ba ta kawo maka abinci ce to da Allah yana son kai abu ɗaya ke ma ina son ki abu ɗaya ka ba ta haƙuri sai kuma da Allah ya ba ki haƙuri ki haƙura ce ki yi haƙuri na alƙawari ba zan ƙara dukan ki ba ki yafe min wanda na miki a baya ya ta ba ta haƙuri sai take ta nace kin haƙura sai shiru tana hawaye miki kin haƙura ko a mai da ki tace in mm. wala harkar ma'aurata harkar ma'aurata kakka shiga kakka zafi ko ce a mataka za ka ce ya haƙuri ya haƙuri ba komai ya haƙuri ya fata keli ba komai ya haƙuri kuskure ne ya bace mutunci na ba komai ya haƙuri za a ta. ya mangare ne ba komai ya haƙuri bai kyauta ba kaka kuskura ka ce a rabu dan in ba a rabu mu ne ta ce oh yanzu da na wi shawara malam wani da yanzu ba ma tare wai ce wai mu rabu ka kyala miji da mata aka rama kalla talatin da biyu dubu talatin da biyu daga bangaren daman malam daman malam na kan kujera nan ne daman na kun ok a iya na kan kujera ko iya na kasa ok sama da kasa na kan kujera da na kasa suka bayar da kuɗi har makudan kuɗi har dubu talatin da biyu a saka asusun marayu Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya muku bukatun ku na alheri raba ku da abinki leda ɗari na fiye wata daga monas fiye wata a ba marayu to Allah saka da alheri mai fiye wata Allah ya ƙara arziki kayan gwanjo set tamanin a ba marayu Allah saka da alheri dubu goma daga ku Allah ya biya musu bukatun su da alheri Allah ya amsa Qur'anai guda Allah ya biya musu bukatun su. addu'o'i an bani matan aure a taya ni da addu'a to Allah ya baka iko rikewa da kulawa da ciyarwa da daukar nauyi wani bawan Allah ya bata a taya mu da addu'a Allah ya bayyana shi yau wata shida da batan tsana muna barin addu'a da kuma to Allah ya bayyana shi an ce wata mata bata Allah ya bayyana shi to batan fa yana nema fa yawa ya kamata hukumar police su cikin din abubuwan da ke faruwa fa Allah ya bani haddan alkur'ani to amin Allah baka hadda mai kwari mai amfani matata ta rasu Allah ji kanta Allah musanya maka da wacce tafi ta alheri sauran bukatu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar salli Allahumma sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi